والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi iyaye mata da ma sauran jama'a duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba uku aya mai lamba 22 yace minal na rijalun sadaqu ma ahadullahi alai. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا cikin muminai akwai wasu mazaje da suka gaskata wa Allah alkawarin da suka yi mai cikin mazajen akwai waɗanda har sun riga sun mutu shine qada nahbahu kenan cikin su kuma wasu suna jira ajalin su bai zo ba tukun amma ba su canza ba me yasa na fara da wannan aya a wannan rana ta juma'a kwanan wata kunji shekarar ma kunji saboda ina so in kulla alaka tsakanin darussa ne kan sahabbai guda hudu da yanda haka din ke shafar rayuwar aure saboda haka maudu'i na sunansa mutuncin mace ɗakin mijinta sunan maudu'i na kenan mutuncin mace ɗakin mijinta ai ba za mu ce mutuncin mace kasuwa ba me kawo kasuwa ne mutuncin mace office me kawo office mutuncin mace rumfar saka abadan mutuncin mace ɗakin mijinta amma kuma sai na shigo da wannan aya saboda kamar da na faɗa kulla alaƙa tsakanin wannan aya da rayuwar aure ita wannan aya tana cikin suratu al-ahzab kamar da na fara sura 33 kuma aya ce mai lamba 23 daidai sai wani sahabi yake gaya mana dalilin saukar ayar wannan sahabi shine Anas ibn Malik Maliku ibn Nadir Nadir dan Damdam al-Khazraji al-Madani yake cewa wannan aya ta sauko ne dangane da baffana wane ne baffansa shine anas ya ce wannan anas ɗin sunansa ne nima aka sami ai ya ce sun summitu haka al ya rawaito ko da dai ibn kasir na cewa in fara da bihi al-bukhari bukhari ya kaɗe ta da fito da wannan riwaya ita infradiya baya fa'idantar da rauni tun ya tabbata ayar na cewa kamar da kuka ji cikin muminai akwai wasu mazaje da suka gaskata ma Allah alkawarin da suka yi cikinsu wasu sun mutu wasu kuma suna jira amma wa ma baddalu mai tabdila to sai anas ya ce ta sauko ne akan baffa na anas ibn nabil shi sunan shi dai anas ibn malik baffan nashi anas ibn an shi anas dan malik baban shi maliku ibn Nabir. shi kuma wannan sahabi anas ibn wa Nabir, amma shi anas ibn malik maliku ibn Nabir kenan kaga baffan sa ne yake cewa lokacin da aka je yakin uhudu yakin badar kai afwan wannan baffan nawa bai samu zuwa yakin badar ba malam wannan abu sai bata masare rai hankalinsa ya dugunzuma ya yi dubu ya ɓaci sai ce manzon Allah ya fita yaki ba ji da ni ba sai ce wallahi in Allah ya raya ni na sake ganin wani yaƙi tare da manzon Allah wallahi Allah zai ga abin da zai yi la yarayanna Allahu ma asna'u fi alqawli ko alƙawari ba ya rantsuwa ko bai rantsuwa ba to sai ya cika alƙawari to sai kika ce ga alaka za ta zo sai kika ce duk mutumin kirki nagartacce salihi da ya zo neman auren ‘yata inda ya tabbata nagartacce ne ba zan kalli mukami ko duniya ko kaza kaza ba ni ko zan aura mai can sai nagartaccen ya zo amma babu kwandala a hannun shi suna jina da kyau ba kwandala babu gari a hannun shi babu shuni ballan a bashi shi murzazzare mai kuɗi kuma ya zo ga kuɗi cike da jaka ci kuskus sai dai har tambaɗaɗɗe hargitsatse ne Allahu akbar nan jarabawa ke zuwa sai ki cika ma Allah alkawari domin ayar ko da dai da maza take nufi to ai aya ita tana aiki akan duk wanda ya aiki ne ko gane ba ne min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi minhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila ana magana kan Anas ibn Nadir amma ai suna da application akan kowa ne ne yi aiki da ke ma sai kike mala alƙawari a duniyar aure in bi salihi yazo to za a yi sha'anin na insha Allah sai salihin ya zo sai kika fara wa in wa inda lakin lakin ina alƙawarinki ina gaskiyarki kuɗi ya fi imani kenan a Allahumma la kuɗi bai fi imani ba kuɗi yana ƙarewa imani fa sai dai imani ya ragu in aikin kirki ya ragu imani kan haɓaka idan aikin kirki ya mai to kalubale gare ku iyaye mu mata shi yasa nace lacca ta na da taken me mutuncin ya mace me mutuncin ya mace me taken da dukkanin ku daga dakuna ku zo na miji in aka aurar da ke za ka ke dakin miji ke ma yarki za ki kai ta dakin miji a dakin miji alkhairi kan tabbata a samu haƙuri taimakekeniya a samu ƙana'a a samu yadda da juna a sami tawadu'u zumunta ta haɓaka zirriyan wannan gidan ta je wancan gidan an gane ko a samu a ci ba a samu ba a yi haƙuri yau da gobe sai Allah mutuncin mace ɗakin mijinta to shi wannan sahabi da ke gaya mana wannan rahoto sai ce anas ibn nadir alkawarin da ya yi na inda yaƙi ya zo Allah zai gani kuwa malam sai yaƙi ya sake zuwa bayan yaƙin badar da aka yi shekara ta biyu shekara ta uku sai yaƙin uhud ya zo zarin tambaye ku dani nakan yi tambaya wa za ta gaya mana a shekara ta nawa aka yaƙin badar nakan yi tambaya domin ku iyaye ne karatu dole ku san shi saboda idan kuka yi karatu wallahi duk hutar da mu amma ba karatun a kuturu ba surutu ba aiki Allah ya sheku da irin wannan gaya mana malama shekara ta nawa aka yakin badar shekara ta ta uku bayan hijira albarka Allah ya mana gaba daya amma ban karba ba shekara ta nawa ta yi ƙoƙarin ta shekara ta uku maza maza maza ku karisa lokaci ya tafi ku ya kudi mun yi jinkiri saboda ruwa shekara ta nawa ne shekara ta ta biyar albarka Allah ya muku gaba ɗaya ban karɓa ba shekara ta nawa la haula wala quwwata illa billah jihar Kaduna na da local government nawa ah, a ku tsaya ku tsaya jihar Kaduna na da local government nawa Oh, wannan kun sani ko amma tarihin mun sani ba sai muka ce to ai ba laifi bane isa local government ba laifi bane amma me yake muhimmanci abin da nake cewa ku faɗa shekara ta nawa shekara ta nawa ku kalli ya shekara ta nawa ko ku rike ku rike in kika zo makaranta aka yi karatu maza maza rubuta kin karo wani sahabi ne ya yi bakin ciki bai je wannan yakin ba Anas ibnun ibnun Nadir uncle din Anas ibnu Malik na ja muku aya daga sura mai lamba nawa aya ta nawa sura mai lamba 33 suratul ahzab aya mai lamba uku. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ما لا أكد يقين أهد bayan alkawari sai yakin Uhud zo bayan shekara daya kenan yakin Uhud a shekara ta nawa akai shekara ta nawa da kyau kuna biye da ko yakin Uhud ranar asabar ran asabar shekara ta uku kafaran maka suka suka yi wa madina tsinke da matan suka fito matan su karkashin matar sarkin maka a lokacin hin su dubu uku amma sahabai guda dubu ɗaya ne kawai kuma dubu ɗayan ma sai munafukai suka ziga ɗari uku suka bar manzan Allah kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tinkari fagen yaki da mutun nawa da mutun nawa kacal taya 700 za ta tinkari da in ba uku in ba dan abin daga Allah bane amma da yake abin na Allah ne ba magana yawa bane suka samu galaba amma gashi muna da yawa yau za ku ga ake galaba mu a yau muna da yawa yau amma kallon da ake samun nasara kanmu a kashe musulmi a ci musu mutunci tare da yawan mu eh saboda haƙiƙanin musuluncin doron musuluncin muna son mu aji kaga yara mata da samari wasu suna bikin St. Valentine misali ranar mazunata ranar yan iska faɗa da kyau karki da shakka ganin da Valentine kin sauka daga hanya sauraka duk wanda ta yi Valentine to Valentine kuma ta sani ta bar hanyar annabi Muhammadu kuna ji da kyau na sha faɗa ku ne gishirin tafiya mata 'yan al'umma in ka ga namiji malami wani sadauki fitacce waye waye haifarsa aka yi an mai tarbiyya mace ta kirki in ka ganta tarbiyya aka yi mata ta yaya za ka lalata mata ka raba su da hijabi ka ɗauke musu Allah ka fitar da su da gidan aure ai ka ci su shi yasa arna suke jin haushin ku in suka zanku da hijabi da sauran munafukai ku rike addinin ku wannan shine identity card na hukun ubangiji kuna jina da kyau matan maka suka taho suna waka suna nahnu banatu tariq namshi anan namariq in taqbilun suna waka suna mune ayyan tariq ya ku mazacin mu in kuka tinkari yaki zamu ci gaba da kaza kaza kaza in kuka ja da ba zamu rabu kowanne namiji yana tsoro ya ja da baya in ya ga tassa sai ci gaba da yaki malam anas ibn nadir a wannan ranar tun da ya ma Allah alkawari ya ce in yaƙi ya zo Allah zai gani malam ya ɗauki takobi ya fara ya tinkari kafirai su dubu uku sai ya gaya ma abokinsa sa'adu bin mu'az ya ce ya sa'adu wallahi innani la ajidu rihal janna wara jabal uhud wallahi ya sa'ad ina jin kanshin aljanna a bayan dutsen so ki tambaye kanki ya taba shiga aljanna ne ya yi san aljanna sai muka ce wannan wani abin mamaki ne jaririn da uwarsa ta haife shi makaranta ya je ya yi digiri ko diploma har ya san yadda ake shan nono ba Allah ba ne ya salanta shi yanzu ke farcen ki da kike so ta inda ke miki kaikayi kin je makaranta kin koyon da ake so sa fata ne alladhi khalaqa fa sawwa ne wallazi qaddara fa hada khalaq wallahi mala Anas ya fara yaki ya sare kafirai su sare shi sai da suka kai shi ƙasa Anas dan Malik yace a sa sai da aka samu sara da takobi da suka da mashi da harbi da kibiya sau tamanin da ƙari gawar aka yi mata kaca-kaca har ya ce babu wanda ya gane gawar sai ‘yar uwar babana sunanta rubayye bintu nadir bintu bintuwa nadir shi sunan shi anas ibn malik malik ibn nadir wannan sahabi anas ibn nadir ya uwar babansa yi bintuwa an ya ce, ita ce ce a ah, ai wannan ai Anas ne ai ta gane shi ta hanyar yatsunsa to shi ne Allah saukar da wannan aya من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله alai cikin muminai akwai wasu mazaje da suke ma Allah alƙawari suka cika ya cika ko bai cika ba to ke ma mai da akalar kanki sai kika ce Allah ne ma alƙawari misali na dade Allah baka bani aure ba tukun saboda lokaci ana samu yarinya ta wuce 18 ta kai 20 25 har 30 wata ma ta fara kwankwasa ma 40 kofa biji bai zo ba ai abin daga Allah ne ai misali Allah ya ga dama ya kawo miji salihi nagartacce at last sai kika ce Allah dan na gode maka ni ko zan yi zaman aure yadda kake so babu gulma babu zari babu ta da fitina babu jin ainin kus-kus-kus babu ɗaukar ziga a matsayin gode maka kima Allah alƙawari kenan sai baki can sun ci ka da jarawa Allah ka kyashe sai kika sauka daga hanya bari ba ku misali na gaya wasu mata a dutse a jigawa sati biyu da suka wuce wani mutum ne yana dawowa a mota ya ga wata mace da hijabi tana kiciniyar shiga bus da mazaje sai ya fahimci a ah, ai wance ce matar makwabcinsa ce sai ga bai dace ba sai ya faka motar shi shigo in kai ki gida mana ya bude kofar baya shi manufarsa ya kare mata mutuncinta ya tsara wannan hijabin ta ko shiga ya je kai ta ya aje ta a kofar gidansu wata ta dauki waya ta dauki waya sai ta gaya wa mijin wannan matar to fa ki san yi na ganshi da wata mace a mota na gan shi da wata ta mota ita kuma ta ce to kuma sai me yake uwar gulma kika sani ko matarsa ce a wata unguwar kika sani ko yar uwarsa ce yake gulma wuya mai maza gwaigwai da kiti fifi da kutubalbal ka watsa mata kafa a fuska dukkan ganin me yasa na shigo da wannan kaddara kin shiga gidan aure zaki zauna lafiya sai mai maza gwaigwai ta maza gwaigwato miki dan ta tankaban miki da garinki watakil tana jin haushi ke Allah rufa miki asiri a baki gidan aure gidan aure ni'ima ne alkhairi ne albarka ne muruwa ne da'a ce insaniya ne kuna fahimta ta da kyau sai kika yi ma Allah wannan alƙawarin kina gidan aure cikin mutunci da daɗi ko ba daɗi mai rashin daɗi ai saboda ai kwana biyu mun ci nama ba shi ne ba daɗin wata nawa kuma kike cin nama ɗin ba za a gode wa Allah ba ai ai ai ina tsammani ai ina tsammani ina tsammani a wayarsa da ya fito waje yana kula wata a'a me kike wannan magana annabi ya ce iyakun wadzanna sallallahu alaihi wasallam iyakun wadzanna fa inna dhanna akdhabul hadith cikin bukhari da muslim hadithin abu huraira ina gargadin ku game da mummunan zato ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nasu tanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha a cikin sura mai lamba 49 ina zato ina zato ina zato ina zato shin kin gode ma Allah kan wannan in tuhuma zaki ki bari ki ga da'ir mana ba da ga lekele kan waya bane wata abu yake ga har ballar da tai a Abuja misali da kai mijinta na ga waɗannan wasu daga cikin mata a Abuja nace yanzu misali a cikin ku ne ana Abuja aka samu aika aika ka kashe mijinta wai wai me zafi shi ko ba wuta ba na ce misali yan nan tata da ta kashe mata uba idan yar ta girma wata ran ya za ta da yar tata kuma lokacin na zuwa za ta ce da yar ta ki haƙuri na kashe ubanki and it's going to come ya za a yi ne to misali shi sa abin tsiya yakan haifar da tsiya da ta yi aiki da ayar sadaku ma'ahadullah alai ta hannun da ke ga haka ba da haka suka ce kullu amrin la lillah akhiruhu inna lillah duk abin da yake ba don Allah ba karshe a koma ana inna lillah bala'i ya sauko kiya kun ji Anas ibn Nadir ku gaya min matar da ta gane cewa la ashe dan uwana ne ta hanyar ratsunsa wace wane ne ba rabi ba ne na'am la ba rumayya bace rubayyi rubayyi da an baki ku gane larabcin da kyau rubayya bintuwa bintuwa yaya take da Anas ibn Malik gogo ko inna abun bahaushe wace ce gogo kanwar wace ce inna ko inna yawa wane ne to baffa wane ne kawo ko kawo jamil saboda shi Anas ibn Nadir me yace ga Anas ibn Malik baffa ita ma rubayya ya take an sami sara da suka har 80 da nawa 80 da 80 da yan kai jamil jamil wani sahabi ne Anas ya gaya mai ina jin kanshin aljanna bayan Uhud na'am Sa'ad ibn sa'ad ibn wa mu'az to kun ji misalin sahabi na farko sahabi na na biyu shine abu dujana abu dujanata cikakken sunan shi simaku ibn kharasha simaku ibn wa kharasha shi ma da aka zo yakin uhud subhanallah yi ma Allah alkawari da shi Allah zai ga yadda za mu yi ka ji mazaje mutanen manzan Allah yanzu ka samu kazamai suna zagin sahabbai kazamai la'anannun mutane malam kuma wallahi kuma da hankali suna farautan ƴaƴan ku ƴaƴan musulmi ta hanyar mutuwa, ta hanyar kaza be very careful kuma da hankali sai kun tace kun darje kun tankade kun rere wa zai aure irku kwaɗayi kan haifar da wulakanci kuda garin kwaɗayi an halaka kuda yi mai guntun jela garin kwaɗayi an faɗa rami abu dujana ya sunan shi simaku ibnu ibnu wa ibnu kharasha kha'un bilfata, ra'un bilfata, shi shinun sha'un bid dumma aka je yakin uhud sai manzon Allah ya ce annabi ya dauko takobinsa ya ce wa zai rike wannan takobi yau ya yaki kowa ya ce ya rasulullahi ana ana kowa yana sha'awa sai ce amma fa sai wanda zai rike takobin da haƙƙin shi a sai kowa tsorata suka ce to haƙƙinsa muna tsoro mu ce mu ne mu ka ki haƙƙin sai abu dujana ya ce ni zan rike takobin in ba da haƙƙin malam sai ɗauki takobin to sai ɗaura ƙyalle a kan shi ana kiran ƙyallen zan tambaye ku isabatul mauti isabatul isabatul wato ƙyallen mutuwa bandejin mutuwa ƙyallen ja ne shi abu dujana duk lokacin da aka je yaƙi in aka ga wannan ƙyallen to bahaushe za a yi bala'i kenan dan in ya fara fafatawa sai ya ga wato bayan kafirai haka ya ɗora wannan ƙyallen ya fito ya fara yaki. yana rera waka. yana inimru'un ahadani khalili wa nahnu bis safiladan nakhili alla akuna fi dawmad dari fil kabuli adrib bis sayfillahi war rasuli wa za ta haddace yan baitocin nan dan Allah don muna son ku rike karatu ne shi cewa in nimru'un ahadani khalili wa nahnu bis safi ladan nakhili alla aquma dara fil kabuli adrib bi sayfi llahi war rasul ku fadi naji in nimru'un ku fadi da gaske in nimru'un in nimru'un ahadani khalili Allah aquma dara fil kabuli ألا أقوم الدهر في الكبول أضرب بسيف الله والرسول إن امرؤ أحدني خليلي ونحن بالسفيلة النخيل ألا أقوم الدار في الكبول أضرب بسيف الله والرسول وتحدثي وتحدثي ina so ku sani matan sahabbai ana ba da darasi nan take tana da rikoda irin ta ubangiji ta haddace me yasa aka samu raunin hadda a tsakanin mata yau saboda gusuru tsoma yawa cikin su da kuskus kus da kunji kunji to Allah ya kiyaye ku ku faɗi innimrun ahadani khalili ونحن بالسفع لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكبول ألا أقوم الدهر في الكبول أضرب بسيف الله والرسول إن امرؤ آهدني خليلي ونحن بالسف لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكبول أضرب بالسيف الله والرسول yana cewa jama'a ku sani ni fa wani irin mutum ne wanda masoyina na ɗauka masa alkawari inji Abu Dijan innimru'un ahadani khalili ni mutum ne da khalili masoyina yana nufin wa yana nufin wa soyayyen min alƙawari Wana nahnu bisabhi a lokacin da muke kwazazzabo ladan nakhili a gindin bishiyar dabino lokacin yakin Uhud wallahi ina karanta nan sai nake ganin kamar ga wurin a gaba na ake Ke je Madina Allah kai ki ga ainin Uhud ki ga dutse ne tsayin sa ya kai kilomita 8 fadin sa kilomita 4 nan ne maza da suke alkawari suke abin da suke ce adrib bi sayfillahi war rasul zan daki wuyan kafirai da takobin Allah da takobin manzo wallahi Abu Dujana haka ya shiga fage tare da sahabbai an kashe guda 70 a ranar kun san beguwa kun san beguwa kun san beguwa da beguwa da da bushiya wacce tafi kaya zanƙalara-zanƙalara? beguwa kayarta zankaleliya ce fiye da tsayin ƙayar mai bushiya beguwa in ta gamu da wato barazana sai ta fara cilla kaya shine bahaushe ke cewa ta da ƙayar baya ai karin magana ne mai tarihi ai kun gane me sa na shigo da beguwa kuma da yaki ya yaki a yaƙin uhud kun san abin da abu dujana yi sai je kifa akan manzon Allah haka yace duk kibiya ta sauka a bayana sai da bayan shi ya zai da ka san beguwa shi sa da shigo da maganar bego ana tulla masa kibiya yace ku yi da wani abu ya taba Muhammadu gara na mutu waɗannan ne wani ja'iri ya zage su ba kai ka san da magana yi. kai ka san ba musuluncin manzon Allah bane ake yi in dai za a taba su Allah ka kare mu ka tsare mu cikin wannan to shine Abu Dujana ke rera waka in nimru'un ahadani khalili wa nahnu bisafi ladan nakhili Allah aquma dara fil kabuli adrib bi sayfillahi war rasul har yanzu ba ku haddace ba la hawla wala quwwata illa billah maimaita ne ku faɗi inni mru'un ahadani ahadani khalili wa nahnu bisafhi لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكبول adrib bi sayfillahi war rasuli fassara innin ru'un ni wani mutum ne ahadani khalili da masoyina na daukan masa alƙawari wani hana a lokacin mu bisafi muna valley muna kwazazzaban nan ladan hili wajen bishiyar dabino Allah a koma dahara fil kabuli yace akul na zauna a sahun baya shine kabul in kasance gaba ina dan kafir shine kabul adrib bi sayfillahi inda kiwayen kafirai da takobin Allah war rasuli da manzo ku fadi innimru'un ahadani khalili ونحن بالسف لدى النخيل ألا أقوم الدار في الكبول أضرب بسيف الله والرسول أبو دجانا كينا يا cika alƙawari ya cika alƙawari bai gamu da wahala ba kibiya a bayan shi kuma ne ikon Allah bai mutu ba ba kashe shi ba ga kibiya a bayan shi you can imagine adadin abin da zai huda masa fata guba ta shiga tetanus ta shiga amma bai mutu ba dan san wuya ba ta kisa mutuwa sai in ajali yayi to ya za mu kulla alaka tsakanin wannan da rayuwar aure kadara mijinki ya fita neman abinci ya je Lagos ya je kaza kaza ba abinci sai ki yaji sai ki yaji sai ki mance neman Allah bayan mun ce mutuncin ya mace mai? mutuncin ya mace yanzu misali kina da yaya baligai sun kai guda takwas a gabanki dukkanin uwa da uba in suna da 'ya'ya da suka isa aure kusan suna cikin tashin hankali kusan saboda ‘ya mace an fi jin tsoron abin kunya game da ita fiye da ɗa namiji saboda matsayinta ba na wasa ba ita uwa ce mutuncinta ba na wasa ba ne. shi yasa musulunci ya ce jikinta ma ta karki fito ki tsallaka jiki sa hijabi mutunta kanki da kanki hijabin nan shine kima hatta arna kirsa da suke surutu da suke yawo tsirara bible ya ce ina bada misali bible ya ce ya mace ta rufe jikinta a bibilance a cikin littafin First Corinthians chapter 11 verses 5 to 6 Bulus ya ce in mulakanci ne mace ta tafi kanta a buɗe ta rufe jikinta ana su littafin da haka muke karanta musu muke cewa ko kun kafirce kuna so mu kafirce a littafin ku a cikin littafin a bible littafin da ake kira deuteronomy kubo shari'a sura mai lamba 22 aya 13 zuwa 21 aka ce duk wanda ya auri ya mace in ya tara da ita ya iske ta ba budurwa ba ce a jefe ta ta mutu a baibu? muka ce oh kuke surutu in murike musulunci kun zama arna sai mu zama arna waddu takfuru na kama kafaru na sawa? in kuka ce wannan ai a cikin tsohon alkawari sai mu ce a cikin sabon alkawari ku karanta littafin Matthew chapter number 5 verse number 17 a sabon alkawari ai bulus annabi isa kunce ya ce kar ku ɗauka na zo in kawar da dokokin bible ne in tabbatar da su ne ba wai don muna bukatun su ba amma muna zaune a ji kasar da kana bukatar irin wannan ilimin don ka daki kafiri da makamin da ke hannun shi amma an ce qur'ani muna makarantawa balan za mu je makaranta wancan Allah ta su ga abin da aka ce saboda haka babu kayan miya sai ke yaji Allahu akbar ina haƙuri yanzu kin yaji kin je kin zauna a gidanku daki za ka yi dakin kila kannin ki inda ba gidan mijinki bane kuma yanzu kina jiran lokacin da bazawari zai fito yaushe ne ne Allahu a'lamu in ma zuga ki ai an miki sakiyar da ba ruwa sai an dafa a baki a gidanki ko sai abin da kike so ki ci sakwara kakkiya sakwara musulma abin da ke so ki ci in sai abin da ga dama aka baki da ke da kannanki ku ci indomi ko kuma indoyu magana ta kare sai ki zama dukin wulakanta saboda kin ki haƙuri ne amma kallon sahabbai ina faɗin su ne in kulla alaƙa tsakanin wancan da rayuwar aure saboda babu ba zai yi bane kace ba a samu alaƙa tsakanin karatu sahabi na farko wa na gaya muku Anas Ibnun, a wace shekara ya samu shahada ku rike shekara ta nawa shekara ta nawa ta biyu kuma a dalilin abin da ya faru a shekara ta nawa ne alƙawari lokacin yakin mai jamil wake ba mu wannan riwaya wannan rahoton dan dan uwan shi wannan wannan shi Anas dan Malik sahabi na biyu shine wa Abu Dujana cikakken sunan shi Simaku ibnu to ku kamo waken da Allah ku kawo yanzu dai kun haddace dai waƙan da ya yi da zai ji yakin uhud shi ko karar ahen bisafi safi ladan ahen Allah a kuma Fil. ahen adrib bi saifin lahi adrib bi saifin lahi ku sake faɗi in nimru'un ahadani khalili ونحن بالسفخ لدى النخيل الله أقوم الدهر في الكبول أضرب بسيف الله والرسول nake cewa duk wanda ke da ya baliga a gida yana cikin tararrabi wane ne zai zo neman aurenta yaya kai in ma an yi auren hankali bai gama kwanciya ba sai an ga komai ya ɗore lami lafiya an yi aure an sako miki ya akwai kwanciyar hankali to Wani ke jawo matsala ne inda mata iyayenmu kun ƙara fahimtar mutuncin ya mace ɗakinta yanzu ke baya baki sha'awa shiga mutum ɗan shekara tamanin da matarsa ya shekara saba'in suna cewa shekarunmu yau hamsin ko yaji ba taɓa yi ba abin ba sha'awa ba a samun su ba a samun su amma ke astaghfirullah akwai bazawarar da wannan aurenta shine aurenta na goma ba a samu ya na goma to kai ka aura kuwa ka je ka auro tsintantar mage ji sake gudu ko kuma shi wannan a ce auri saka ne auri saki auri saki auri saki wai shi bai iya haƙuri ba har ka ji yana gaya wa matarsa wai ke ne fa yanda nake canza hulaka nake canza aure wannan ba mutumin kirki ba ne ba ba shi aure ya kamata ma a kafa doka a hana irinsa misali yanda ainihin ɗakin mace mutuncinta ne yau ai kai ma ɗakin matarka mutuncinka ne ai domin za ka je ɗakinta hankalinka a kwance abincinka a kintse tufarka a gyare butar ruwanka a cike in almajiri ne dan uwa littattafanka a cikin kabad a gyare sahihul bukhari daban bangaren tafsiri daban in malama ka auro in ka auro jahila jahilo to sai da hali yayi sai ta haɗa maka bukhari da magana jari ce kaga magana ta lalace shi yasa abu ne muhimmi in za a yi aure namiji ya fi mace abu hudu ya fita shekaru in zai yiwu ya fita kuɗi don shi zai ciyar da gida ya fita ilimi ya fita jaruntaka don kare zama ragon maza ya ce je kicin ina jin maciji ne da Allah je ki leƙa ina jiran ki misali kaga ya zama rago kiyar kuna fahimta ta da kyau ƴan uwa mata waɗanda na sha faɗa in ba ku ba gida in kun yawa gida ya kyau ku gane cewa wallahi mutuncinku rayuwar aure duk wata haihuwa in ba ta hanyar aure ba ne ba haihuwa ba ce mai daraja Allah na sha ba da misalin wata mace ina jin ko kwanaki na faɗa zan sake faɗa a ta yi rayuwa ta banza ta haihu a kwararo ta haifi ɗa namiji yaron har yi wayo sai ta sa shi a makaranta yaron nan sai ya ga wannan tasa duk lokacin da aka je taro tsakanin malamai da PTA ake cewa ko menene PTA iyaye da malamai parent teacher association sai ga uwarsa ta zarge ta je gun taron ranan sai ce mama ina jin tausayin ki ga gaya wa na ya ringa zuwa gun taron nan saboda abokanaina a aji kowa babansa ne ke zuwa mama innani uhibbuki ina son ki to kaga tauran asiri ya zo sai ta ce a ah, to ai ai babanka ya mutu kaga ta yi ƙarya yace to mama ina danginsa suke ramin ƙarya ƙarya fure take da ta gade bayan da za ta yi sai ta rungume shi tana kuka tana ka yafe min na cuce ka ai kaji kaji kaji asalinka ba da aure aka same ka ba wayo Allah ya kalle ce ce zalamti ne kin zalunce zalamti ne innaki zalunci ne yanzu uwar da ta haifi ka gaya mata haka eh ai ta yi ne ai ta yi ne ta ja makanta ne da gidan aure aka haife shi za ta ji kunya za ka ga yarinya tana polytechnic ko jami'a matar aure mijinta ya sauke ta a mota da ciki tirtsitsi na aure ba ta jin kunyan komai har ma ana ce a ah, wance Allah sa a sauka lafiya inda cikin ɗan gaba da fatiha ne sai ɓuya ana rugurugo sai ɓuya dalili saboda ba na arziki ba ne shi kaga muhimmancin auren kiyar mutumin da aka gaishe da mace a titi ya rike hannunta da hijabi da niƙabi an ɗaura musu aure menene to ko da dai bai kamata ma rike ta a titi ba a titi amma idan aka gaishe da wata sisi uh, lagos wata kafira wata cinyere mai cinye imani mai tafiya ƙorinta a fili sai ga mutunci ya zube saboda haka mutuncin ya mace mai mutuncin ya mace mai da aka gyara ɗakin mijinki kullum ki tsabtace ɗakin miji in kina da hali ma turaren wuta na safe daban na rana daban na yamma daban in kina da hali rumfreshina daga wannan tsewar turaren wuta ɗan barno ki so inda kika iya cikin abin da kika ɗauka na adashi ki taimaka wa mai gida mana wata ran ba shi da shi saboda kulawa da gida ba aikin miji ba ne kaɗai ke ma zana ta ki gudunmuwar kuma kin san yatsa ɗaya ba ta cin shinkafa sai an haɗu duka misali sannan kuma ki kula da tsarin gidanki mana kar ku kalli talabijin mai cike da fasadi lalalalalala abadan sai alkhairi karki bata lokaci dai kina ta chatting chatting da chatabo kina bata lokaci awa kusan guda kina ta chatting me yake wa an da sharri karki bata lokaci kan mujallu marasa amfani kullum a gidan aure ki samu aiki tsari na karantar da su Qur'ani kullum ku dinga karanta bakara misali ga musu tarihin sahabbai lokaci ya fara tafiya sahabi na uku mace zan ga muku akai ita ce ummu sulaimin ummu sulaim wani ikon Allah kuma ita ce uwar Anas dan Malik shi wannan sahabin sunanta ummu sulaimin bintu milhan sunanta rumaisa wasu na kiranta gumaisa ko gumaisa bisa mutumar madina ce ba khazraja ce tana cikin kabilar banu khazraj lokacin da manzon Allah ya isa Madina sallallahu alaihi wa sallam sai ta dauki danta danta Anas dan Malik shi wannan Anas din tace ya rasulullah hada unaisun haka tace unais ga dan karamin Anas unais malaman balaga suna abinda muke kira tasghiri akwai tasghiri littahbib akwai tasghiri littahqir ga ɗana onais ya munzan Allah ya maka hidima a lokacin anas yana da shekara goma yau munzan Allah hidima shekara goma annabi ya rasu kenan anas na da shekara nawa ashirin annabi ya masa addu'a ya ce Allahumma barik fi malihi wa waladihi Allah yi masa albarka cikin dukiyarsa da ‘ya'yansa anas ya ce a yanzu haka ina da tsakanin ƴaƴa da jikoki ɗari ɗari ƙyanƙyasassu albarkacin addu'ar wa muhammadun rasulullah gonarsa a madina a shekara yana girbi sau biyu gonarsa sau biyu kowane ya so ya ka ba zai samu ba don shi ya samu addu'a ta musamman kuma ya rayu bayan manzon Allah shekara 84 ku min lissafi ya rasu yana shekara nawa kenan ɗari da nawa Anas san Malik an ce da shi da Abu Hurairah su ne sahabbai na ƙarshe da suka mutu sahabbai sun kare to wannan matar da za ku ji ta bayan Anas ibn Nadir bayan abu dujana mai waƙar inimru'un a hadani khalili wa nahnu bis safiladan naqili Allah aqu madara fil kabuli kaza kaza karshe uwarsa Sunantawa? Sunantawa? Sunantawa rumaisa bintu bintuwa milhan to sai danta anas wato ainihin ya taso a gidan annabi sallallahu alaihi annabi na son anas sosai yana masa kirari ya kai abu hamza sunan shi kira abu hamza hamzan nan ba wasu sunan mutum ba ne a wani an ce wani abinci ne yana son shi kwarai yana masa raha yana ya kai mai kunnuwa biyu ya abal uhunai yana son shi ita wannan mata ku ji alkawarin da ta kiyaye ta ɗauki ɗanta ta kai sai mijinta waye mijin nata na ku faɗa mana waye mijinta ai ya kamata ku sani ko ban gaya muku tunda an ce Anas ibn Malik Malik Malik ibn wa ibn wa ibn Nadir to shi wannan Malik shi kafiri ne bai musulunta ba sabanin Anas ibn wa shi Malik baban Anas sai ki musulunta ya dinga ma faɗa dan me zaki dauki ɗana Anas ki kai Muhammad kin kai shi ya halaka tace kai halaka Rasulullah to sai sai sai sai sai fishi shi na ma baro ki Anas din ki je ki ta inda zaki da shi to haka za a yi haka za a yi sai ya bar Madina cikin fishi ya kama hanya ya nufi Syria yana tafiya a dokan jeji sai abokanan gaba suka bi shi jeji suka kashe shi malam wannan abin ya tada hankalinta yadda ba ka tsammani ta ce wai yau Allah wannan mutum ya tafka hasara manzon Allah ya sauka madina baka musulunta ba sai kuka ta ya ya mutu ya mutu kafir wace ce wannan matar shikenan ta ci gaba da rike danta shi kan ta ta kare sai abu talha ya zo ya ce mata amma ni ko ina so na aure ki ta ce to ai kai kafiri ne abu talha ta ce kai ai ba mutum bane da mace za ta ki lakin naka kafirun wa ana muslimatun kai kafiri ne ni kuma wace ce saboda ka ba zan aure ka ba watakil tana aiki da wata aya a cikin ƙur'ani ne aya mai lamba mai tan da ashirin da ɗaya zuwa da biyu inda Allah ce me wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khair min mushrikin walau ajabakum sai suka yi in zaka musulunta zan aure ka kuma musuluntarka ita ce sadaki na bana bukata ko kuma kuma haka akai sai ma Allah alƙawari ya ce ya musulunta ba ta bukatar komai sadaki kuma wallahi haka akai in tambaye ku ya ku iyaye mata haka zai yi a yau tsakaninku da Allah zai yi ku faɗa zai yi yau yanzu misali ina zuwa ƙaddara wani ya zo tsaya ku je wani ya musulunta ya zo daga misali ƙasar inyamurai ko ƙasar okirka ko cekiri ya zo kaduna aka ce da shi a kaduna akwai mataye mu'minatun qanitatun taqiyatun qari'atun kaza kaza to kuma wallahi gaskiya ne da muna alfakari da matan kaduna kuna sa hijabi masha Allah kuna sa niqab muna alfakari da kuma mun yi imani wasu ku ba sa zagin hijabi bari shigo da wannan magana akwai masu zagin hijabi Allah kiyashe ku to barin sa muku wancan magana wani ya zo Kaduna ya ce to ya musulunta a zo musuluncin alkitabu was sunna cikin da Allah wani ciku ya musulunta sunan shi Abdul Karim amma yana so ya musulunta wata ta yadda wadda ko budurwa ko bazawara amma sadakinta ya ce la ilaha illallah za samu tsakaninku da Allah tsakaninku da Allah ina zuwa kudu in je in kawo daya kar ku bani kunya da Allah ina zuwa ummu sulaimin ummu sulaimin ku tsaya lokaci na tafiya wallahi ummu sulaimin haka aka yi auren ku tsaya ku ji haka aka yi auren kuma Allah ya ba su haihuwa ɗan da aka haifa aka sa masa suna abu umair abu umair abu umair yaron annabi na tsananin san shi yaron yana da wata tsuntsuwa yana wasa da ita ana kiranta nughair har annabi kan ce ya aba umair madha fa'ala nughair ya aba umair madha fa'ala nughair yana masa wasa ya kai abu umair ina labarin nughair ghair ghair mair mair annabi yana son yara amma ke yaro ya zo ki babje shi ta shiga jegun babanka shi ma can uban ta shiga jegun uwarsa da wannan zai ji fitina can zafi nan bangari can ku waɗanda ɗin yaye ne ku da Allah ku gaya mai lokaci yayi khalas in ƙarisa muku wannan mata kunga ta cika alkawari game da aure ta san muhimmancin gidan aure ko wannan yaro abu umair sai ya mutu kuma uban yana son sa kwarai ya sunan uban abu abu abu nawa ne sadakinta nawa ne sadakinta khalas mal abdurrahman sun yi alkawari kuma wallahu alama na ƙulu wakil kuma shahid dirin da na taho da oke ciku. amma da ya musulunta karku ce wallahi dama malam baka fahimce mu bane alƙawari ya kamata ku cika wa aufu bil ahdi innal ahda kana Allah muku albarka ya tabbatar da mu akan daidai kammala muku labari kuma wallahi i am serious kuka dauka wasa ne idan aka ce ga wanda ya musulunta kaddara ko da abin nan a samu wani yaro zai aure a nan ka doce wallahi ba shi da kuɗi amma zai koya miki bakara shi ba musulunta yi ba za su yadda matan wallahi za a samu in dai har za ku yadda wanda ma ya musulunta ba ko kabo to wanda yake dan musulmi min babil aula sai ita wannan matar ta ce kun ga idan mijina Abu Talha ya dawo kada ku gaya mai ɗansa ya mutu ya sunan ɗan yana da tsuntsuwa sunanta me har annabi kan ce ya aba umair ma za fa'ala nukhair sai ta kwantar da gawan yaron a ƙasa ta lullube shi dama in ya dawo ya kan ce ma za fa'ala abu umair ya labarin abu umair yana dawowa kuwa sai ce mace ya umma sulaimin ma za fa'ala abu umair ta ce ai wa askanu makan kamar da ke cikin bukhari huwa askanu huwa askanu me tace inda ka ganshi na akwance yafi kowane lokaci na tsuwa ai ita tana nufin ya me saboda bayan mutuwa ai na tsuwa ta kare kuma ita abinda take nufi kenan shi kuma sai ya fahimci ya samu lafiya tace ah masha Allah masha Allah masha Allah saboda haka sai ya fita harkar bai damu da tunda an ce askanu maka malam sai ta yi wanka ta caba ado ya ci abinci suka kadaita tare a shimfida yana cikin janaba sai ta ce ya aba talha ce na'am me zaka ce in mutane suka baka ajiya kuma suka ce ka maido musu ajiyar su ko ya halatta ka ki ta ce la la la ya juz aha kun ga ta samu shigar ta ce to ina tabbatar maka wanda ya baka ajiyar rayuwar abu umair ya karɓa wannan ajiyar sai ce mai kike nufi ta ce ai da gan shi na akwance ya mutu kika ki gaya min sai a wannan hali ta nuna ce to ai lokacin da ka dawo a cikin hali na kakura kila ka je neman abinci ka gaji kana cikin gajiya in dame ka da labarin mutuwar ɗanka na tara maka bakin ciki goma da goma kalli hankali irin na ya mace ke ma ki zamanto haka a gida aurenki mijin ke dawo kila dan albashi ne wata uku ba biya ba kila an kore shi aiki kasuwa ba ta yi kyau ba direba ne ba fasinja gashi nan yana dawowa hankalinsa a murtike cikin tashin hankali yana sallama kuma kitu dama ina jira ka zo dama ba albasa dama ba zo wannan wani irin jafa'i ne wannan to da wanne zai ji Ko bai kamata ku yi haka ba sai ku ki koyi dabara irin na ummu sulaim sahabin da ya rage min na uku na hudu ba zan kawo ba dan lokaci ya riga yayi mun sami wa anas ibnun da kuma abu abu mai suna simaku ibnu harasha sannan mai baitocin da ya rera lokacin yakin uhud yana cewa mai ku faɗi in nimru'un ahadani khalili wa nahnu bis-safi ladan nakhili Allah aquma dara fil kabuli adrib bi sayfillahi war rasuli daga ƙarshe daga cikin abin da ke ƙara gyara zaman aure tattauna matsala tsakanin da miji mai gida ko ta magana kai kuma ka yadda to wance menene ka yadda matarka abokiyar rayuwa ce ita ce wa sahibu bil jam abokiyarka by your side ya to a samu wannan na biyu a samu qana'a idan ba a da kudin cefanai da ya kai dubu biyar to ai mata kuna da abin da ake kira riritawa ku ririta mana sai a zauna lafiya na uku kada ka raina ra'ayinta yadda kake da hankali ita ma tana da hankali kila ma ta fi ka ba don tana mace ba ne na hudu ku tsara harshenku kar ka gaya mata bakar magana akwai malaman da suka ce duk wanda ya ce da matarsa yar iska ya sake ta eh, yana saboda ai tafi karfin iska ai wallahi tafi karfin iska domin rufin asirin ka ce ita ka ce mata iska okay kaga iskancin mutumin kirki ba zai haka ba ke kuma karki tsiwa ai kai kaddara ne ma auren ka menene ba kaddara ba to ke ma kanki kaddara ce ke ki zamanto kin san abin da kike yi na hudu ki tsara idanun mijinki ki tsara kunninsa ki tsara cikinsa ki tsara ƙwarecinsa kamar ya tsara idanu kare ya ga abin da baya so game da ke kai ma ka tsare mata wannan idon kai masa tsare masa kunninsa kare ji abin da bai kamata ba kai ma haka ki tsare mai cikinsa karki bari ya ji yunwa to ka kawo abincin da wuri ba ka kawo ba dole ka ji yunwa nan ki tsare masa tsiraici kar ki bari ainin bukatar kwanciya ta kasance ki juya masa baya ita ma haka kamar ta ba sai a zauna waɗanda suka aurar da 'ya'ya su kiyaye rusa gidan aure saboda wai kuna da kuɗi kuɗi irin kuɗin cizo ku turo mai 'yarku ku tiket za mu tafi dubai shi mijin yana zaune galli ga horo kamar ga tsorogo, ba a ma san da shi ba an ɗauki ya an je airport an yi tafiya iyayen da ke wannan suna cin mutuncin aure ba daidai ba mataye da ke yawo gidajen aure suna raba aure ke tun da kika zo gidan nan sau nawa canza miki a tamfa waɗannan tsohon matan ba mutanen kirki ba ne sannan karki ji gulma na baki labarin waccan matar wadda aka kira ta a waya yan uwa muna da sauran topics dole mu dan dakata haka ah, amma in ba maudu'i ne mai faɗin gaske da na so a ce lokacin ya taka haka faɗi amma abin da ya samu Allah sanya masa albarka ina roƙo Allah cikin rahmarsa ya ƙara muku albarka ya ƙara muku tawfiqi ya sanya albarka ga zuriyanku da gidajenku Allah ya kiyaye ƴaƴanku daga fada cikin halaka ƴan matanmu Allah ya ba su mazaje na kirki haka ma zaurawanmu ɗalibai cikin ku Allah ba ku nasara cikin karatu siyasar da take tinkaro mu Allah ya sa ayi lafiya a wani lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh